Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa barka da haka Karan farko shugabancin Cuba ya fice daga gidansu Castro. Wannan bai baku mamaki ba? To babban muhimmin abu shine cewa idan ba mu manta ba akwai ci gaba da aka samu particularly lokacin ah, under shugabancin shi Raul shi kanin Castro Fidel Castro. Farko dai ya samu amincewa shugaban Obama na sun sasanta da Amerika kafin shi kafin shugaban Obama ya sauka. Na biyu an samu ci gaba a fannin cewa mutane da yawa sun tunda amerika ta je wasu kasashe su ma suna zuwa suna zuwa wurin a suna kokari su sasanta da su saboda ma amerika ce ta karan tsaye a wurin nan so wa'annan dalilan guda biyu wanda castro shi raul castro ci gaban da ya samu ba karamin mahimmanci ne gare ba to shi wannan shugaban da ya zo wato miguel diaz canel ba sa'ad da ya samu shine cewa an riga an sasanta da manya-manyan kasashe wanda suke adawa da su banda haka sun riga sun fara buɗa ma kansu ƙofofi na yadda china ta buɗa uh, irin capitalism ta fara shiga cikin harkar uh, socialism ɗinta nasu so ta dalilin haka shi zai gini ne daga inda shi ra'uf ya gama hmm. so cikin ikon allah idan allah ya taimake shi sannan ya buɗe abin bai so kansa ba kuma bai ce kuma zai kawo irin aƙidan nan tasu ta baya ba ba karamin nasara zai samu ba misali kaga zai iya samun nasara ta bangaren cewa suna da sauƙin yin abubuwa kuma ga su dab da Amerika. Haka. So it means manya-manyan masu kuɗin na idan ya matsaya ma Amerika sosai manya-manyan masu kuɗin na da suke koma China suna yin abubuwa su ma daga nan za su fara kere-kere a wannan nan. Bayan haka akwai abubuwa wanda za ga Amerika yau ba su da shi kamar wasu tabar da suke sai da kaga siga ɗin nan. tana da tsada a duniya kuma mutane Amerika suna son ta kaga za su kara za su kara yawaitan wajen yin wannan abin wanda za su shiga Amerika idan baka manta ba eh. shugaban Obasanjo har yanzu yana ga mu Fidel Castro cewa shi yana ba shi labarin mai cewa Najeriya hau suna fit da mai kaza sai Fidel Castro lokacin yana ga mai cewa wancan son da kake gani tana da 50 liters na madara a rana so irin wannan daman shine za za su sake building akai dama sun samu talauci dagewa suke yi kawai su surviving mm. amma cikin ikon Allah idan su sake buɗe tattalin hanyar tattalin arziki su za su iya samun dama ta kan karkashin mulkin wannan Dr. Abdulhakim Garo ko akwai wasu darussa da suka dace wasu shugabannin kasashen Afirka da ke kafewa wajen mulki su yi koyi da su? tsakanin da Allah shugaban da ya ce shi zai so ya dawwama akan mulki ya suna cewa Allah kaɗai ke wannan Allah kaɗai ke dawama kan mulki kuma duk shugaban da yake da dama ya kokari ya mu jama'a su aiki ba wai in ya bari ba a rika zagin sa ba ya cinye kuɗin su ya amfani da dama cewa Allah ba shi dama ya kyautata sa da jama'a sa yadda idan ba shi gobe za a dinga tunawa da shi misali ai mun ga gabanin Najeriya farko yau su ne ake alfahari da su kowa zai magana sai ce maka saddauna kowa zai maka magana sai ce a wulau wai wani shugaba ne wanda shi ma zai ce shi ma ya koyi da wancan ya yi kaga gabas daɗe kan mulki ba shekara shida suka yanzu ga mugabe yanzu saukarsa a kan mulki da ya sauka shekara goma da suka da suka wuce da yanzu da ya sauka da aka wulakanta shi da sauka ɗan nan wanne ne kaga ya fi dacewa da shi dr abdulhakim garba funtuwa muna godiya da samun wannan tattaunawa